يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha shida ga watan uku watan rabi'ul awwal a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 17 ga watan ɗaya shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatu na wani littafi mai tarin albarka na biyun rahma na ɗaya daga cikin manyan malamanmu muhammadu sani umar Allah ya kare shi da lafiya za mu tashi a shafi na 141 inda malam ya rubutu da babban baki yake cewa kaifa kanat nihayatu hadhihi al-ghazwati al-azima yaya ƙarshen wannan yaki na Bada mai girma ya kasance mana ya biyo da bayanin cewar laqad kana nasran min Allah hakika wannan yaki ya zamo nasara tafiyayya ta musamman daga Allah wa izzan kuma hakan ya zama wato anin ɗaukaka wa tamkinan lir rasuli amma sai aka sa rasuli wa tamkinan lir rasuli lamun ɗin biyu ce da kuma wato ainihin tabbatar da manzo da ƙarfafarsa sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ashabihi da kuma sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda da su wa qad kanu qillatan fil adad hakika sun kasance su ne yan kaɗan wajen yawa a wannan yaƙi da aka wal uddatil madiyya kuma su ne suke da ƙarancin tanadi na ƙuruƙuru al'udda shiri da tanadi almatiya wanda za ka iya gani a fili walakin nahum kama wasafahum umarul jumahi amma sai gashi musulmi sun zama kamar yadda umarul jumahi ike siffata su waye wannan umarul jumahi mala yake cewa wa qad ba'athahu al-mushrikuna anna da kansu sun aiko shi Umar al-Jumahi yastaqli'u khabara jaysh al-muslimin dan yazo ya musu leƙen asirin rindunar al'ummar musulmi faƙala da ya koma wa arna sai ya da su ya ma'ashar ƙwaish ko jama'a shawar. ra'aitul balaya tahmilul malaya na gano bala'ai suna ɗauke da mutuwoyi mutuwan ma ba ɗaya ba da na je abin ido na ya gano min bala'ai ne masu ɗauke da mutuwa a tare da su nawadihu yasriba dabbobin mutanen madina tahtamilul mautan naƙi suna ɗauke da mutuwa mai ɗimbin yawa ƙaumin laisa lahum mana in ka kalle su a haka mutane ne da ba su da wata kariya wala malja ba su da wata makoma ko mafaka illa su yi in ba ta kogonsu ba ta kubbansu su ne kawai wato ainihin abin da suke da shi wallahi ma ara an yuqtala rajulun minhum hatta yaqtula rajulun minku. yace na rantse muku da Allah ba na ganin za a kashe mutum ɗaya daga cikin su face sai an kashe mutum ɗaya daga cikin ko za a yi sai dai a yi ragas inda yawar za mu wata fafatawa ko mai wani abin kirki to duk wanda muka kashe cikin su kafin wani kuma kashe wani sai an kashe wani a cikin mu ma'ana dai bai ga lago ba fa'iza asabu minkum a adadahum idan suka samu mutane adadinku duk sanda suka kawo wato hari ko sara ko suka aka yi kaci suka yi dace adadinsu da suka kai sara ko kuma suka sun samu adadin mutanenmu fama khairul aishi ba to babu wani alkhairi bayan rayuwar aka tafi da wanda aka tafi karin farko waɗanda suka samu a cikinmu suka kai ƙasa to rago da za su rage ba ta musu daɗi babu alkhairi a rayuwarsu ba za su ga da kyau ba ma'ana dai na gaya musu yakin na sai dai fa kawai an amma lago ko kuma wato makasa shi bai ganta ba sai eh, ba wani sauƙi ko rangon wa yakfi bi wasfihim kai ya ishe mu dangane da abin da ya shafi siffata yadda suke qaulullahi jalla shanu fadar Allah wanda al'amarinsa ya girma wanda al'amarinsa ya girmama yana cewa muhammadun rasulullah annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzan Allah ne da tabbatarwar wanda ya yi shi ya isa da kowa da komai na ma'a waɗanda kuma suke tare da shi na sahabbai ashidda'u alal kuffar masu kaushi ne da tsanani akan kafirai ba sassauci ruhama ubainahum in kuma ka gansu a tsakankanin su masu tausayin juna ne wanta hadhihi al-ghazwa bin nasr al-mubin wannan yaƙi na badar ya ƙare ya zo ƙarshe da cin nasara wacce take mabayyaniya wal da ƙarfi da musulunci da musulmi suka samu wattankin da tabbatarwa li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minin wacce Allah yi wa bawansa manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sauran mabiyansa muminai wa kusurat shaukatu shirki mushrikin aka kuma karya tsinin wato tarayya da Allah da kuma tsinin arna da suke da shi suke jin za su iya yin barazana da shi ga wasu ya zama ba su da wani katabus karfin nasu lagonsu an riga an dakushe shi walhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari haɗe da ƙauna sun tabbata ga Allah ubangijin talakai وقد قتل منهم 70 tabbas sai da aka kashe mutum saba'in daga cikin arna min sanadidihim daga cikin wato mafiya tsananin su ga musulunci da musulmi min sanadidihim daga cikin su akan kafirci wa usra mithluhu kuma aka kama da batattun yaƙi kwatankwacin saba'in din an kashe saba'in an danke saba'in واستشهد من المسلمين بضعة عشر رجلا aka samu kuma wanda suka yi shahada daga cikin al'ummar musulmi adadin mutanen da ba su wuce guda goma sha ba ko ashirin ba su kai ba wa inna hala ni'matun min Allah tabbas haƙiƙa wannan wata ni'ima ce daga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya من بها على رسوله وعلى المؤمنين wadda ya wata ga bawansa manzansa kuma ya baiwata ga bayansa muminai kama qala subhana kamar yadda Allah mai tsarki ya ce laqad nasarakumullahu bi badrin haqiqa Allah ya taimake ku a yakin badar wa antum adilla tare da cewa ku ne mafi karanci kuma mafi tanadi mafi karancin tanadi ku ne mafi karancin yawa kuma mafi karancin tanadi fattakullah ku ji tsoron Allah da yin abin da ya sa ku da barin abin da ya hana ku la'allakum tashkurun dan ya zama kun gode masa da yin haka shine yaba wakku akan nasarar da ya muku kuna yin abin da ya ce kun kuma bar abin da ya hana wal an nasu kuma Allah ya yi haka don mutane su san cewa annan nasara min indillahi ta'ala nasara dai tafiyayya ce daga Allah maɗaukaki ba bayi ne suke wato samar da ita ba wala yunalu ma inda Allah shi kuma duk abin da aka ce na Allah ne ba a samun sa illa bi ta'atihi sai da yi wa Allah biyayya wal imani bihi da ba da gaskiya da shi wallahu ta'ala la yukhlifu wa'ada a koda yaushe ka sani Allah madaukaki baya saba alƙawarinsa alƙawarin kuma shine inna lanansuru rusulana rusulana hakika mu za mu taimaki ko muna taimakon wato manzanninmu na amanu da waɗanda suka ba da gaskiya tare da su fil hayati duniya anan nan duniya wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar da shaidu za su tsaya gaban ubangiji na mala'iku su yi wa manzannin da suka isar da saƙo shaida cewar tabbas sun isar da saƙo akhrajal imam al-bukhari mala yace imam al-bukhari ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa da rahama an ibn abbas na radiyallahu ta'ala anhuma hadisin an karɓo shi daga sahaban annabi abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa fi qaulihi ta'ala game da faɗin Allah madaukaki alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra shin baka ga waɗanda suka musanya ni'imar Allah da butulce mata ba da kangarewa da kafircewa wannan ni'ima da bijire mata qala abdullahi dan abbas fitaccen sahabi wajen sanin tafsirin alqur'ani sai yake cewa hum wallahi kuffaru quraish na rantse da Allah waɗanda suka musanya wannan ni'ima ta Allah su ne kafiran qurayshawa qala urwa urwa ma yake cewa hum quraish qurayshawa ne waɗannan kafiran da suka musanya ni'imar Allah wace ni'ima suka musa suka musanya ta da wato godiya da yin wato butulci suka ki godewa suka yi butulci ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله annabi muhammad shine wannan ni'ima ta Allah subhanahu wataala shin baka ga waɗanda suka musanya ni'imar Allah ta aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba kufran da bintsire mata da bijire mata da kafirce mata da kin bin manzon da aka aiko to qurayshawa suke wannan aika aika kuma sun yi ta da ƙin saƙon annabi da shi kansa manzan sallallahu alaihi wa sallam wa ahallu qaumahum suka kai jama'arsu suka wato ainihin sauke mutanensu suka yi musu masauki a ina daral bawar a can gidan halaka gidan wuta na alkiyama Allah kiyaye kala yake cewa annaru abinda ake nufi wuta shine darul bawar gidan halaka yau badri haka ta faru da su a ranar badar inda aka kare musu karfi aka kashe na kashewa aka kama na kama nihayatu sanadidul kufur malai sake rubutu da babban baki yace karshen mafi bijirewa da tsananin kafirci daga cikin wato kafirai nihayatu sanadidul kufri karshen mafi tsananin kafirci daga cikin wato anin kafirai wa ilqa'uhum fil qalil da kuma jajjefa su da aka rkai cikin wato rijiya wa mukhatabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama iyyahum da kuma zantawa da magana da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi da su ma'ana yi magana da su don ya ji yadda su ba daɗin abin da ya faru da su bayan an jefa su rijiya sai yake magana da su cewar za dai magani ko kuma za mu ji a ci gaba akhraj al-imam al-bukhari mala yace imam al-bukhari ya rawaice hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahihin littafinsa da babu ishi bayan alqur'ani an anas an karbo daga sahabin annabi anas Allah ya yarda da shi an abi talha daga sahabin annabi abi talha sahabi ya rawaito daga sahabi karamin sahabi daga babban sahabi radiyallahu ta'ala anhuma Allah madaukaki ya da su su biyu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama amara yawma badri yace hakika annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ranar badar yayi umarni bi arbatin wa ishirina min quraish da wato jawo mutum 24 daga cikin mafi gabar ƙuraishawa daga cikin gaggaggan kafiran ƙuraishawa fa qudifu fi tsawi min atwa'i badrin sai aka jefa su cikin wata rijiya daga cikin rijiyoyin badar khabitin rijiyar da take wato mafi munin ciki mukbit wacce wato ani aka bata ta da kazanta kuma ta zama batacciya ta riga ta amsa zaman wato rijiya wacce take gurbatacciyar rijiya a rika wato an jaya su ciki wa kana idza zahara ala qaumin manzon Allah jira da amince Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya rinjaye akan wasu jama'a cikin kafirai aqama bil arsati yakan tsaya a daidai wani fili mai yalwa talata layalin tsawon dare uku falamma kana bi badarin al-yawm yayin da wato aka kai ga rana ta uku bayan cin nasarar yakin badar amara bi rahilatihi sai umarni da wato ainihin a zo masa da dabbarsa fa shudda alaiha rahluha sai aka dora mata wato ainihin siddinta aka daure jikinta yadda zai iya hawa kuma masha sannan ya tafi kafin ya hau dabbar tattaka a kafa wacce hu ashabu sahabbansa suka bi bayansa wa qalu suka ce muna ga da bai hau dabban nan ba an tafi ya kama tafiyar kafa muna biye da shi ma nara illa ne ba a da ba'd muna ga wani abu yasa yasa gaban sa inda ya sa gaba ba ake tafiyar kafan nan illa akwai wata bukata zai je isan kafin kuma zo a nausa a tafi hatta kama ala shafati raki. bai tsaya ba sai da ya je wato anin gabar rijiya fa ja'ala yunadihim sai ya kiran arnan da aka jajjefa ciki ina kiran su. bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim ikira mutum ikira sunan babansa yana su da su da sunayen su ya fulan ibn fulan kai wani dan wane wa ya fulan ibn fulan kai na dan wane a yasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasula shin yanzu kuna ganin zai muku daɗi da a ce kun ba Allah kun bi manzo tun daga halin kuke ciki yanzu da a ce halin kuke ciki din nan ya same ku a kun ba Allah kun bi manzo zai muku daɗi ko ba zai muku ba فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا mu dai mun samu abinda da ubangijin mai mana alkawari gaskiya ne ya ce za mu ci nasara kuma mun ci mun ga bayan ku fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kuma kun samu naku alkawarin da ubangiji ya muku haka ne ya san samu dan ku sun tumar masa ko qala tunda an ce mana sahabin hadisin abi talha yake cewa faƙala umaru sai sahabin annabi umar ya ce ya rasulallah ya manzan allah ma tukallimu min ajisadin la arwaha laha ai ba abin da kake wa magana sai dangunan jikin da babu rai a tare da su me kake wa magana in ba dangunan jikin da ba rai a jikinsu ma'ana na ga ya kuma manzo kuma ya zo ya daka yin magana da gawa mushe na matattun arna ƙala faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sai mazan allah tsira da amince allah su tabbata a gare shi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse maka da wanda ran annabi muhammad ike hannunsa ma an bi asma alima aqulu minhu ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba abin duk da nake kira ɗin nan kai ware ɗan wane yaya ka ga abin ka samu kanka a ciki ka ga alkawarin da Allah ina cewar zai tozarta zai wulakanta wanda suka bijirewa abin da ya ce abi ka ga abin ka gani na bala'i da musiba to wannan magana nake faɗa yadda kuke ji ba ku fi su jin abin da suke ji wanda nake faɗa suna ji ana jiyar da su Ƙala ƙasada yake cewa ahyahumullah a san da yake maganar Allah ya raya su hatta asma'ahum qawluhum har sai da ya ji yadda su maganar manzo tawbihan dan wulakanta su wa tasgiran dan kaskantar da su wa niqmatan sai aka sa wani kimatan kuskure ne wa niqmatan dan hakan ya zama wato horo da azaba a gare su wa hasaratan ya zama musu hasara wa nadaman da kuma da na sani wanda duk ba za su yi amfani Allah kiyaye wa akhraj imam muslim imam muslim ma ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rahma fi sahihi ya rawaice cikin sahihin littafinsa an anas ibn malik daga sahaban annabi anas dan malik allah ya yarda shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace hakika manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi taraka qatla badrin salatan ya bar gawar arnan da aka kashe a yakin badar tsawon kwana uku thumma atahum sannan sai ya zo kansu faqama alaihim ya tsaya a daidai kansu fanadahum ya rika kiransu فقال يا أبا جهل بن هشام إيش كي أبو جهل بن هشام يا أمية بن خلف amma cewa sai an kirwa nan bayanin a haka to kai ma ko da masa bayanin sama sama ko ba haka ya kamata a ce ba a yi ko kuma in za a yi maka to a shiga rayuwar kuma sauran jama'a da yawa to za ku irin wannan tambayoyin ni na ba da shawara ga masu irin su lokaci ya kamata a rika samu sai a na da kansu wadda tambaya ita kanta ta ci shafi marubutu larabci ba na boko ba ai ba kaɗan ba ce sannan wannan yake cewa shi wasu wasi na damunsa kama da abin da ya shafi tsarki alwala da makamantansu me mafita mafita kamar da muke fada isar da shaidan yake na mai sarkafe ka don lalata maka ibada dukar ƙasawa a ranka wannan abin da shaidan yake raya maka ba haka ba karka share masa ana sabarwa da zuciya ƙarfin hali dukar ƙasabarwa da zuciya ka ƙarfin halin musa abin da shaidan yake gaba in dai har ka je ka tsuguna ka san fitsari ya zuba kuma ka ga san da ya tsaya har ka san ka yi tsarki to ko ya ce maka faza wani yana zubowa share masa ko ka zuce ka tana da maka na faɗi akwai wannan dan shi dan shi dan shi tsarkin da nan tafi akan haka an gane ko ka sabar wa da kanka wannan dan yaki ce abin da shi dan ke so ki go maka da shi na kokonto a cikin addini na farko ke sannan uwa uba karɓa koma zuwa ga wanda ya kaye shi ɗan turiya Allah wannan yanayi da nake samun kaina a ciki na damuwa da wasu wasu da kokonto daga shekani a kan ibaduna Allah ka yi maganin Allah ka ingije a guraren amsa tambayoyi irin su lokacin da kai su jira irin su wato ainihin bayan ka'idar da sallah irin su abin da ya shafi kayi wa iyaye wani abin kirki kai ta wasu da shi da abubuwan da suka kamata wannan gaya wa Allah zai baka mafita da kariya sannan kuma ka yawaita ambatan Allah domin ɗabi'a ta wato ainihin shi ɗan yakan sarƙafi wanda yake da shagala fiye da wanda aka ce wato ana ina da koma wa ana da hadisai da kuma zikirai na annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ka dimanci kamar abin da yake faruwa da mu ne galibi za ga mutum wato ya sanya wani littafi can na shirme ya karanta daga bango zuwa bango amma ka zo ka zauna da shi da Allah a wannan satin sau nawa ka karanta alqur'ani sai a jikunya gari zai waye zai ji bbc zai ji america zai ji jami zai ji kaduna zai koma rahama daga nan tafi freedom har sai ya karar da awoyin amma ba karatun alkur'ani bane ya gabaci waɗannan abubuwan kuma abin da zai ji a ciki sai da abin da zai kara man ɓacin rai wanda ya je gobe ma wani zai ji samu sai ka ga wato an yi asara gagaruma kai baka samu abin da zan maka kariya da mafita ba na karka samun warakar zuciya da ta gangar jiki su ka koma kuma kana tunkara abin da kullum sai dai kara har da kullum sa maka ba da sai karka jima mace kai musulmin sun mako za a yi nasara kai musulmin nan mako za su zama wani abu sai ka mutu da irin wannan tunanin saboda hankalinka sai tafi akan cewa ai annan nan sun gama zama komai wayewa ta ce shi kuma Allah ci dama ya alamuna zahiran duniya ya ba su baka yadda bane wa hum anil akhirati hum ghafilun amma rakaru ne akan lahira lahira su a rakaru suke to kai kuma ba waye bi da kai da su haka fara yin cewar wato kana da wani isa kana da wani matsayi so da ka duk abin da zai baka damar Allah yi da kai baka dauki ɗauki to ka sarkafe shi karatun alquran hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a nan za ka samun mafita da wato an samun maganin matsaloli to mu ce dauki wannan Allah da zai zama tarihi duk abin da yake ji na shaiɗan zai kauɗe kuma galibi wani lokaci ƙari da ilimi sai ka tashi sai ka nemi ilimi domin ya fi shigo wa jahili da matsala saboda yanzu misali waɗanda abin da za hadisi ne manzo yake cewa kada ɗayan ku yana cikin sallah i juya dan ya ji wani alamu na cewar kamar ya yi hutu har sai ya ji murya sauti ƙara na fitar hutun ko kuma hancinsa ya ji masa ɗoyi sai karanta wannan hadisi sai da ka tashi cikin kai ba da ƙurr can kuma duk ranka sai kake kamar alamun ka wuce sai ce ai manzo ga mun amsa tun a ranka zaka ji za ka juya za ka fasa ba za ka fasa ba saboda me ka yi ilimin maganin abin tun kafin ciwon ya faru to ga sai mun yi karatu kuma sai mun yi aiki da karatu to dole wannan abubuwan sai sun zama mara kari ana faɗa masa barkatun dama ana yin haka haka ma suna faruwa a shida mutum to in Allah dan ka dauki na salo ka dage da karatu a rubuwa wato ambaton Allah karatun alqur'ani da hadisai da kuma abin da ya shafi sabarwa da zuciya ka karfin halin yaki ce ko kwantar shaidan ko wasu wasu kuma duk da aka ta faru ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar da manzo ga sahabin da irin wannan wasu wasu yake samun su a sallaci da kaji ne matsalan Allah daga shaidan to fa bangaren hagun ka tofe shi za ka yi maganin su da izinin Allah zama kai sai ka tofa bangaren sha Allah za a samu lokaci ko a cikin sallah dama ana sallah ma ka ce wannan an mafita ce daga bakin wanda ya zo da ne ya ce a yi haka an gane ko to eh. da ai da haka da za ka samu yin sallah ta zama karɓar ba za ka kai a uzun ka tofa ka rabu da shi ya buka kai ki haka tsarin sallar baka san me kake ba amma in ka toba tun farko kar za ka kaɓe shi sai ka ƙara sallar ka lafiya ba ɗaya kuma hadisin shi ma dai hadisi ne shi ma kamar na gaya wancan samu lokaci ya same ni eh. wannan kuma ke cewa to malam yan shi'a ba su karanta wannan kisar ba ne ai su ma ciwon da yake damu mafi yawancin musulmi shi yake damu shi jahilcin nan ka daɗa ko ce kuma ke fa sai dan wanda ba a rasa to mutum ne ya taso tun da ya tashi inda aka ce da kai an bashi kuɗin ko kwaji ya so ya dawo isha bukwan cikin sai ɗauka nasa ba abin da dame su ya je makaranta bai je ba ya gane bai gane ba haka ita su hayyar da manzala kuma yana za zai ce wai shi aure zai ana cikin haka kuma sai ga haifo yaya shi bai babare su su shi bai iya babare su su iya bai san daraja abin babare ya ga daraja abin zai kai sai ga yaya dudin iyaye dudin wani ma haka kan asara goma da ashirin to shi ne sai guguwa ta kowace guguwa ta zo sai ta ɗebi wanda ta ɗiba duk yayayen da ya zo sai da ya samu wasu ɗiba amma in kana da abin da zai maka garkuwa ka samu horo na sanin abin da alkur'ani ke faɗa ka samu horo na sanin abin da hadisan manzo suke faɗa ai ka gama da duk wani burin burin duk wani ban a ce wai a kaɗa kana a kaɗa kana yana da kai za ko kallon mutan za wani abin magani sai ka ce ko Allah sarki sai kai ka san da abubuwa suka sa to amma rashin ilimi shi ke kai mai a zo ana so a tambaye ka akan addinin ka ba za ka iya faɗa bayani akan su addinin ka da kake tutiyar su din iyaye da kakanni din zo dan yi mana bayani na minti biyar akan addinin za a shafa caji ai haka ake mana wani abu ya faru sai ce bar ma kullu daga bakin musulmi sai ya a samu wani dan yalo da karas sai me zaka ce game da wannan abu ni gaskiya a ganin wannan abun ba haka yake ba aya ba hadisi to ai da yace a ganin sa ai a ganin musulmi ne musulmi ke wakilta kuma duk wanda ya ji abin da zai fahimta ke cire wannan shine ganin musulmi ga wasu daga cikin su abin sai kana sauraron a ra'ayoyin daga ra'ayoyin ku a zo na ra'ayin sun hannun riga da ƙur'ani da hadisi kuma can nan za a ba za a ba da shi a matsayin ra'ayoyin musulmi in su ma aina daga cikin karatu su ma ba su da shi su yan jarida ai magana da nake me yasa ne ka ka tafi ka tafi kuma ka tafi asibiti ka je ka samu nas nas masu jiya ya ake wa majiyaci su ma ba su da ilimi ko dai ta kanta nasu internet amma ka karanta hadisai yadda aisha ta rungun manzo kafin ya bar duniya ta ce ma ta bayyana haƙi na ce zaƙi na ce ashe haka ake runguma mara lafiya kaga yadda wato ta ga uwanta ya shigo gidan manzo da asuwaki amma manzo ya kura wa asuwakin ido ba zai iya magana ba ta ce a karɓar maka ya haka haka masu nan suke yi mara lafiya ya kura bido su gano cewar inda ya sa gaba ko yaya yanayin yadda tausayi ike a musulunci ga mara lafiya wata irin gudunmuwa ake ba shi mai ake gaya masa na lafazi ba mace tana naƙuda ki tunna wadda hannu kwaɗa mata mari ki ce ta cika raki ba da wanne za ka ji kaga kawai karatun nan tsanta je ta yi amma ya ake dilin da mara lafiya ba ta san shi ba ta iya ba in likitan ne ma ka zo ya makara bai zo ba da ya zo likita sana da zuwa wallahi mun dade muna jira da su to ku zo ku yi aikin da kanku in ku kuka mun fara, kima ba ka da cin to likita ya faɗa kai daga nan to haka fa abu na ta ba'u a jarida ne ba mu da karatun ya zai komai ya kamata in faɗa ko ku akwai abin da zai taɓa addini na zai taɓa al'umma ta zai kawo rikici a cikin ƙasa ko zai sa a hargitsa al'amura wato sai kai da basira da ilimi ka ceci kanka ka ceci addini ka ceci al'umma amma ka zo kana yayata abin da wani ma bai san yadda ake aisa sabo ba ka zo ka fayyace yadda wani ka bashi ki ashe ma akwai wannan dabarar shi bai sani guda ita ce ai da tun ma yi nasara akan wani ko kan wance ko amma kuma kana jin ka samu abu da dumi sa da mun gasa kanka ne to duk sai mun koma karatu na addini mu fahimce shi shi kansa ba bokon ba mu iya mu iya ba ba in ka same shi wajen da ya san za ka san ba san boko ba za faɗa a baki ba za a rubuce ba za a nazar ta ɗin Allah bai ke ba ina ganin shi lokaci da ya subhanakallahumma na bihamdika ashhadu an la ilaha illa